Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta farin ciki Hausa gas idan wannan ne zuwan ki ko zuwan ka na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode kamar inda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na ruwan dare sai ku kasance tare da na yi musa domin jin ci gaban labarin ruwan dare babi na goma sha bakwai Bismillahirrahmanirrahim alhaji gambo zama ya a bakin gate ɗin gidan shi yana da kwandawar makocin nasa domin ya ɗauki alwashin tararsa dangane da abin da yake aikatawa akan iyalinsa kowa yana gani ya ja bakinsa ya yi shiru to shi kam abin ya ishe shi idan hajara ta mutu a cikin gidan a kullu dole hukuma ta ruhume su bayan hukuma ma ubangiji sai ya dume su kan rashin kula da makotaka alhaji barma sai yau kwanan su biyar sa da gidan suyera yau bayan ya gama sa da matan bariki na gidan lokacin dare yayi sosai dan sha biyu ta wuce alhaji gambo na ganin shigowar motar sai sauke ajiyar zuciya alhaji badamasi ya fito domin buɗe garejin da yake ajiye motar sai suka yi ido hudu da makocin nasa da sauri ya dauke kansa kunyar hada ido yake da shi saboda duk ya san makotansa sun san abin da yake aikatawa alhaji gambo ya ce alhaji barka da zuwa da sauri ya juyo da faɗin barka dai alhaji ya iyali alhaji gambo ya ce alhamdulillahi dama zuwanka nake saurare domin akwai muhimmiyar maganar da zamu tattauna ni da kai alhaji badamasi ya fuskance shi sosai ya ce to allah ya sa alkhairi ce ina sauraron ka alhaji gambo ya ce ke magana ce akan abubuwan da kake aikata kan iyalinka alhaji da masu ina so ka yi wa magana ta kyakkyawar fahimta ba wai na yi maka katsalandan ne a cikin al'amuranka ba sai dan hango gyara da kuskuren da kake aikata ba wanda kai kanka na san ka san ba daidai ba ne amma san zuciya ko kuma na ce rudu irin na duniya da shaidan ya sa kana kokarin jefa kanka a cikin fushin ubangiji hakika irin rukun da kake yi wa iyalinka bai dace ba duk wasu abubuwa da suke faruwa dangane da zaman matarka hajara ke yi da kai mu makotanka mun sani kuma muna iya bakin kokarin mu akan al'amarin to tura ta kai bango alhaji ba da masu idan kowa ya kasa yi maka magana ni ba zan kasa ba ina so in faɗa maka cewa matar nan taka daga kulle ta a gida tsayin kwanaki biyar ba dabba ba ce mutum ce shin ka kwatanta hakan akan ka ma'ana ka kulle kanka tsayin kwana biyu ka ka gani idan zaka iya saboda zalunci ka sa makulli ka kulle mata ka yi tafiyarka babu ruwanka da ci da shan ta ka raba ta da ɗanta ka jefa rayuwarsa a masifa yaron nan sayid ya zama abin kwatance a gari shi ne yi can yana kana da ihon kula da ɗanka amma ka watsar da shi saboda son zuciya da rashin tsoron Allah shin ka san ko irin baiwar da ke tare da yaron ko ko sai ya girma ka ga ya zama mutum sannan zaka tashi a jiki ka nuna masa kai ne mahaifinsa to barka da yaro baya manta abu wallahi duk irin abubuwan da ka yi wa yaron nan yana kwakwalwarsa don haka yi gaggawar gyara kuskuren ka tun kafin ka yi kuka da idanuwanka kallonsa kawai yake yi har da ya kare maganar ya tura hularsa gaban goshi yana watsa masa harara ya ce alhaji gambo ka gama ko akwai saura cike da mamaki yake kallon sa kafin ya ce na gama fadar duk abin da ke baki na tsaki mai karfi ya ja ya ce ai ba sai ka tare ni ka faɗa min ba zan gane kai kwartan hajara ne alhaji gambo ya kalle shi da sauri gaske yana mamakin maganarsa ya ci gaba da cato idan ba neman da kake yi ba me na damu kanka dan na rufe ta a gida wato kwana biyu ba ka ganin ta shine zaka tare ni da wannan maganar banzar to wallahi ka kiyaye ni ko kuma in tona maka asiri a gari in ba mahaukaci bane duk wani abu da ke tsakanin ka da ita na sani idan bana nan kana lallabowa ka biya bukatar ka ko kuma ita ta kai maka kanta wannan dalilin ne yasa ka dauki matakin rufe ta a gida alhaji gambo ya dinga goge gumi yana kallon sa 験生、成生意。 da irin kasafin da yake kokarin yi masa daga gyara kayan ka sai shari ya biyo baya alhaji bata ma sai wallahi tallahi ka ji tsoron Allah yanzu ne kake zargi da neman matar ka ko kunyar maganar baka ji ba tsaki ya ya ce wace irin kunya zan ji abinda duk abinda na faɗa gaskiya ne kaga alhaji gambo idan kana kaunar zaman lafiyar ka to babu kai babu iyali na sai da ni na haifa na babu abin da ya dame ka da rayuwarsa wallahi duk sanda ka sake tarata da wata maganar ko ta ce za ta raba mu dan sai allura ta tono garma alhaji gambo jikinsa ne ya bala'in sanyi tabbas dole kowa da shakar tunkararsa da maganar saboda gudun sa haka kawai da mutuncin sa da iyalinsa a tozarta tashi a duniya yana ganin zai cire kansa daga cikin al'amarin hakan shi fa alkhairi burin gurin yayi ba tare da ya sake wata magana ba shi kuwa kallon banza ya bi shi da shi kafin ya ja saki mai tsayi ya shiga bude gidan yana surute hajara jin matsi ya sa ta yi gaggawar miƙewa tsaye dama a shirye take ta ɓoye muciyar tukin tuwo a bayanta gidan da duhu lokacin da ya shiga sai ya tsaya ya kunna wayarsa sai zage-zage yake yana faɗin ni za a kawo maganar banza da wafi to dan ubanki hajarawa za ki faɗa min tsakanin ki da alhaji gambo tunda idan bana nan cin amana ta kike ganin ta yi a tsaye ta tsira masa ido hajara a lokacin tamkar an cire mata imani jira kawai take ya kara so inda take ta muka masa muciyar hannunta ko da fafar ta yana fadan hajara ki faɗa min abin da ke tsakanin ki da alhaji gambo idan ba haka ba yau Jikin ki sai ya fada miki wallahi ce ta fito da ita ta rike da kyau ta ce wallahi tallahi kana karasawa gurin nan sai na shimar da kai gwanda na kashe kana kashe banza alhaji bada ma sai tsawa yana kallon ta yace a muta kika dauka a kaina ta ta yi kamar so ka gani sai na kashe ka yanda ta yi furucin kisan tana zabura da huce yasa ya ji shakka ya tsaya bai karaso ba yana kallon ta gani kamar ta soya kama tsoro ya saki shigar sai yace, ije mu muciyar nan kai tsaye ta ce ba zan ije ba mu je ka bude min kofar fata tana durfafar da mu muciyar ta yi magana da sauri ya matsa baya yana zara ido daga muciyar ta yi kamar za ta kwala masa ya zabura da sauri ya yi hanyar tsoro ta rufa masa baya ashe laɓe baya tana fitowa ya sa mata kafa ta faɗa a gurin muciyar ya ɗauka jefa ta cikin gidan kawai ya shiga tun ta ƙasa yana bugunta da kafafunsa da faɗin na fi mugunta idan ki kashe ni ba ni zan kashe ki dukanta yake da kafafunsa yana jin ta ƙasa wai dole sai ya shigar da ita cikin gidan wani ƙarfi ne ya zo mata ta miƙe a zabura ta yi kansa dukansa ta shiga ta ko ina kunnensa guda ta tusa wa cizo mai karfi ruhu ya kurma ya tunkuɗe ta yana shafa kunnen nan ya shafo jini a hannunsa a tsorace ya kalli inda daga sai kai ya ganta rike da tabarya ta durfafo shi a guje ya buɗe ɗakin sai ya bugo kofa ki ya sa ya tsaya yana zazzara ido lalle a shi da gaske hajara so take da kai shi lahira hannu ya sa a kunnen nasa inda ta ce sa sai jini yake a tsorace ya buɗe window yana leƙenta nan ya hangi ta ajiye tabarmar ta nufi kofar fita daga gidan to eh, yanzu ke hajara da kika zo gida me yake so ai ina fata dai ba kashe auren ki yake so ki yi ba dan idan wannan kudirin ne a ranki gwara ki cire shi ki duba irin wahalar da take kaina ba ni da karfi ga ƴan uwanki nan duk a zaune babu mijin aure ke kadai kika yi aure a cikin ku amma kike kokarin kashe shi ki dawo gida ki zauna mallam Jafar mahaifin Hajara ne ke wannan magana Hajara na kuka ta ce baba dan Allah kai hakuri ka barin na zauna a gidanka wallahi aure na da mutumin nan akwai hadari a cike, yana azabtar da ni da yunwa da duka sati na ɗaya a kulle a gida ya tafi ya bar ni yanzu haka ban san inda da yake ba malam jafar ya ce to ai shikenan tunda haka yake ganin shine daidai da rayuwar ki sai ki zauna amma ki nemi abin da zaki dauki nauyin kanki dan ba ni da karfin rike ki bayan na aurar da ke na huta ki dawo min gida da wata wahala hansa ta mahaifiyar hajara ta ce haba malam wace irin magana ce wannan kamar ba kai ka haife ta ba dan Allah ka tausaya mata ko da ba za ka ciyar da ita ba ai bai kamata ka yi wannan furucin ba wannan magana da Hansatu ta faɗa sai ta fasa ta shi dinga yi mata masifa da faɗin da zubar ta hajara take so ta kashe aurenta to shi babu wata wahala da zai dora wa kansa abin da yake da shi zai kawo hajara ta zauna ga gidana amma ta nemi sana'a ta yi tare da kanta kuma kada ta sake ta gayyato masa sayyid gidansa don ita kadai ce yarsa bai lamunci zuwan sayyid ya zauna masa a gida ba hajara wannan magana ta daga mata hankali mata ta dinga kuka tana ba shi hakuri gami da kawo masa misali Ali akan cewar sai ya ba shi da inda zashi dole sai nan din yace ta rufe masa baki dan duk jawabin da take ba zai lamunta ba ita kadai ya aura wa Alhaji ba da ma sai dan haka ba zai dauki dan sa ya rike ba Hajara ji ta yi zaman gidan gaba ɗaya ya bata daga ranta da ma za a yi ta iya rayuwa mai daɗi bata san inda yaron ta yake rayuwa ba da ma yake mu'amala waye yake bashi abinci da sauransu to tunda ya ce ba zai rike mata ɗanta ba tana ganin dole ta nema masa mafita ita da yaron ta yana tsaya kofar gidan yana buga game da kiran sunanta yaji alamun za a bude kofar sanyi 你再加几。 cikin ransa yau zai hada ido da mahaifiyarsa alhaji da ba sai bude kofar suka hada ido da dan nasa sai ya sun kuyar kan sai ya ce baba ina kwana sai da ya gama hararsa sannan ya amsa sai sayyid kokarin shiga gidan yake ya turo shi da fadan uwar ta ka ai ta da sai ka je ka neme ta a can wani wurin sai da ya kalle shi idan suna tara kulla ya ce baba ina umma na da tafi dan girman Allah ka daina irin wannan rayuwar ba ta da kyau ka zauna lafiya da umma na mari ya kwada masa ya ce rufe man baki don uban ubanka ne zaka yi wa wannan maganar ni ne zan yi da hajara wacce take kokarin kashe yanda zan zauna lafiya da ita ba kuma duk inda ta je ba zan sake ta ba ni na fi ta mugunta saboda haka kai ma ka fice min daga gida na yafe wa duniya kai tunda har kana iya tarri bana kana mayar min da magana to babu ni babu kai har abada sai da wasu zababan hawaye suka shiga zubo masa yana kokarin yayi magana ya bugo kofar da karfin gaske sai da ya jima gurin yana sake-sake kan sai ya bar gurin zuciyarsa na wani irin tafarfasa to ko da ya je can gidansa mahaifiyar su wani tashin hankali ya tarar nan a zauna a kofar gida ya tarar malam jafar ya tsugunna har gasa ya gaishe shi kafin ya miƙe da kokarin shiga gidan malam din ya dakatar da shi sai da a sanya yake kallon sa ya miƙe da faɗin tsaya nan na shiga na kira maka ita ku gaisa ba na bukatar ka shigar min gida sai da a tsorace yake kallon sa ya ce malam me na yi maka laifin mahaifina bai kama kamata ya shafe ni ba malam jafar ya ce kwata kwata ba haka bane dama can bana so na bude ido na ganka saboda ta sanadiyar zuwan ka duniya ne bakin jini a cikin jama'a har yanzu akwai masu yar min da magana shekara goma sha biyu ba zan manta cin mutuncin da na fuskanta dangane da samuwar cikin kama don haka ka yi hanyar ka da hitawa idan ka zo ganin mahaifiyarka ka dinga tsayawa a nan ta fito da same ka yana kara maganar ya shiga cikin gidan sai sakin bakin sai yana kallon su cikin mamaki da al'ajabi hajira ido jawar ta fito ta same shi yana kallon guri guda tsirawa juna ido suka yi hajira ta dinga share hawaye sai da kai ne ka lalace haka dubu kayan jikin ka yadda suka yi harauɗa da jirwaye wani almajirin ma ya fi ka kyawun gani ta faɗa ka faɗa mana a ina kake kwana yaron yayi kokarin danna damuwarsa duk domin ya kwantar mata da hankali ce umma ki daina kuka dan Allah komai ya tsanani maganin sa Allah bayan rabuwar mu Allah ya haɗa ni da wani ya kai ni gurin kakarsa shike bani abinci safa da dare umma ya za a yi na iya samu natsuwa bayan na san kina cikin damuwa duk wata dauda daga zantar da ke jikina ba ta gaba na damuwa ta halin da kike ciki tabbas na ji daɗin ganin ki a gaban iyayen ki. sai dai hukuncin da malamin yake mana ni da ke ya ɗaga min hankali umma na malam ya ce bai lamunce min shiga cikin sa ba saboda wani dalili mai girma da ya shuɗe shekara goma sha biyu da suka wuce hajara gabanta ne ya fara jin abin da sayyid din ke cewa murya na rawa ta ce sayyid ni ma jiya da kirya bar na zauna a gidan wallahi duk tunanin ya ƙare na masa yadda zan yi na shawo kan sai ya barka ka zauna a gidan ya ce ki kwantar da hankalinki umma na dan ta gurin kwana ba ni da matsalarsa zan dinga zuwa muna gaisa har Allah ya yanke mana wahala amma na fi so ki zauna a gaban iyayenki akan ki koma gidan mahaifina hadara ta ce to shikenan sai dan Allah ka kula ka kiyaye duk ya da tsanani kada ka ɗauki abun wani ka nemi halak ɗinka insha Allah zan ci gaba da yi maka addu'a ya ce insha Allah umma zan kiyaye da abun da kika ce sallama suka yi da juna juya zai tafi ta kira sunansa juyawa yana kallon ta ce ka ce cewa yahuza da wannan mutumin ina ganshi su na gode da dawainiyar da suke yi maka sai da kafin ya ce umma yau kwana hudu rabona da gurin yahuza dan ya kore ni ya ce kada na sake zuwa gurin hajara ta ce me kai masa ya kore ka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kawo mana sauki a cikin al'amuran mu sai da ɓoye mata abin da ya faru ya ce kawai dai ya ce ya gaji da zama da ni ne shine ya ce na bar masa guri hajara hawaye kawai take sharewa tana tausayawa rayuwar yaronta ta ce babu komai Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi a rayuwarka sai da insha Allah Allah sai ya ɗaukaka kamin kai a duniya da lahira yaron ya ji daɗin addu'o'in inda mahaifiyarsa ke masa lokaci guda ya ji duk wani kunci da bacin ran da ke damun sai ya ɗauke sallama yi mata ya tafi hajara ta koma cikin gidan cikin mutuwar jiki game da tunanin rayuwar da za ta fuskanta a nan gaba assalamu alaikum aliya ta yi sauran dakokanta tana amsa tare da kofa ido Bai race ta shigo gidan budu buɗu da ita kayan jikinta sun yi masifar ruda fatar jikinta a bushe tamkar ba taɓa shafa mai ba takalman kafar ta wari da wari ɗaya ma ya tsinke ta ɗaure dalila hijabin jikinta fari ne amma saboda dauɗa ya dawo brown kafadar ta wani dan madaidaicin buhu ne a rataye daurin zanin ta ya gari duk ana ganin busasshen jikinta tana tsiga da kafafuwa ta karasa bakin kicin din inda Aliya ke aikin soya miyar kifi tun daga sama har kasa Aliya ke karewa mai rakallo baki a saka ta ce mai rahaka cewa kika yi ne wannan wace iriyar shiga ce ha ha ha wannan buhun da kika rataya a kafadar ki na menene mai da ta ja kujera yar tsugunno ta zauna tana nishi buhun kafalar ta ciro ta shiga zazzagewa a kasa a gurin kuɗi ne suka zubo yan goma goma yan ashirin yan hamsin har da 'yan ɗari da ɗari biyu masu yawan gaske aliya ta yi zaurin fitowa daga kicin ta tsaya akan targe da koko ta ce mairo wannan kuɗaɗen fa mairo na irga kuɗin ta ce aliya idan dama ta sai a koma hagu sabuwar sana'a na canza aliya ta ce wace iriyar sana'a ce wannan mai kawo kuɗi duba don allah kuɗin nan sun kai dubu hudu ba mairo ta ce sana'a ce mai sauki idan zaki biyo ni sai mu fita da daddare mu yi babu wanda zai gane mu idan mun canza kamanni aliya ta ce ai baki faɗa min wata irin sana'a ba ce kai tsaye mairo ta ce sana'ar a mu saboda Allah da annabi manya-manyan tituna nake bi idan naga manyan motoci sai na tsinge da kafafuna na zama kamar gurguwa da je ina miƙa hannu da kuɗin a bani saboda Allah da annabi ke wata rana har dilalo da yau nake daga baki na ran an tausayi na har ya zama dai tana dariya ta ce lalle mai rashe shi ya sa kwana biyu na daina ganin ki ki ce kin samu sana'a gaskiya ni ma yau tare za mu fita bare ta ce ya zan yi aliya an tarwatsa min kayan sana'a ta a gidan bikin dan gwamna ba ni da komai abinci ma gagara ta yake shi yasa yasa na yanke shawarar fara wannan sana'ar idan na tsara abin da na tsara sai na ja ali aliya kallon ta kawai take tana sheka dariya ta ce wani irin iskanci ne wannan zaki dinga min dariya dalla ni zaba min abinci na cina da gidan nan nage sai kamshin miya yake idan kin sauke girkin ki dora min ruwa na yi wanka shegun kudaje sai bi na zuke aliya ta ce dole kudaje su bi ki mai dubi gaban hijabin jikin ki duk jirwayen kazanta bari ta kalli gaban hijabin ta tana mutsa fuska ta ce ki dai bari aliya ai ina shan wuya sosai gurin dilalo ya wannan sai fa na waskarar da baki na gefe guda sannan in kwalmatsar da kafata ɗaya a haka nake tafiya ga oban buhu a ta. sai ka ce wanzamiya Aliya saboda dariya sai da ta yi hawaye. Ta ce ni to wani tsari zan yi wanda zan fi samun sadaka. Bari ta ce wannan haƙoran roban da kika sa su za ki cire ke ma ki samu hijabi mai dauɗa ki sa sannan ki dinga magana ta kurame insha Allah za a dace. Aliya ta ce to bari mu ci abinci dare ya shiga sosai sai mu tafi. Haba ai mun samu sana'a mai sauki ma wallahi kullum cikin fargaba nake shiga kasuwa ina tsoron ranar da dubu na za ta cika. To tunda mun samu sana'a mai sauki ai alhamdulillah. To ba saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa mun gode